يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan karɗe surutun ku ne yana shigo mana karatu dukan yabo da godiya da jinjina da kira da su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai cikin ikonsa da sa yau ma ya haɗa mu a wannan masallacin mai albarka masallacin umar ibn abdulaziz da ke tsohuwar jiyar a cikin garin bauchi a tarayyar najeriya yau kuma shine wuni na 20 ga watan ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1437 wanda kuma shine 25 ga watan shida shekara ta 2016 miladiyya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu fadan daidai da kuma aiki da daidai kurakurai kuma Allah nisan ta mu fadawa cikin su idan ba ku manta ba jiya mun fara sura ta takwas a cikin jerin gwanan surorin alkur'ani suratul anfal wanda mun yi mukaddima akan wannan sura da abin da ya shafi a ina aka saukar da ita adadin ayoyinta da kalmomin da suke cikinta da harufan da suke ciki gaba daya duka je yana daga cikin abin da muka tattauna a ƙarshen karatunmu yau insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tsaya za mu dora daga wurin da muka tsaya wato aya ta farko a cikin surar Allah dauke mana gudunmawa na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم وللأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين Ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuha ya yas'alunaka 'anil anfal suna tambayanka 'anil anfali dangane da al-anfal al-anfal ganima walil da su al ganima lillahi mallakar Allah ne ta Allah ne da manzansa fattaqullaha ku tsoron Allah kuma ku yi kokari da suke tsakanin ku daidaita tsakaninku ku sulhunta idan akwai matsala wa Allah wa rasulahu ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in kuntum mu'minina in har kun kasance masu imani kamar yadda muka fara magana jiya cewa malamai sun sha bamban wajen fahimtar menene sababin saukar wannan aya a wannan sura menene sababinta mun ce dai ayoyin farko na cikin wannan sura babu sabani cewa sun sauka ne a yakin badar to abubuwan da suka faru a yakin badar din malamai sun sha bamban wajen bayanin menene abin da ya faru aka saukar da waɗannan ayoyi cikin malamai akwai waɗanda suka ce sababin wannan saukar aya shine abin da ya faru da sa'ad ibn abi waqqas Allah ya kara masa yadda kamar da Imam Ahmad ya fitar da hadisi sa'ad ibn abi waqqas Allah ya kara masa yadda yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah lagar shafani Allah kul yawmu min al-mushrikin fa hab li hadha sayf yace Allah madaukaki ya warkar da ni yau daga mushrikan nan fa hab li hadha sayf ka bani wannan takwabin a ibn abi waqas an kashe dan wannan abun ya girgiza shi ya tsorata shi hankalinsa ya tashi ya furgita saboda kashe masa dan uwa da aka yi to amma sai Allah madawaki sai ya taimake shi sai ya kashe wanda ya kashe dan uwan nasa a wannan yakin badar da haka sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama da takwabin wannan mutumin da ya kashe kafirin da ya kashe dan uwan nasa bayan ya kashe sai ya dauko takwabinsa takwabi ne kuma da ake alfahari da shi sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fa habli hadha saifa yace ba ni wannan takwabin ya ma aikin Allah faƙala sai ce inna hadha sayfa la laka wala li Allah ya ce wannan takobin ba naka bane ba nawa bane da'ahu ajiye shi na al'umma ne qala fa ya ce sai na ajiye shi Sun mara raja'tu sannan na dawo na ce. asa an yi ya hadha sayfa al-yawma man la yubli bala'i yace me yiwa aje a bada wannan takwabin wa wani wanda ba zai iya yin irin gudunmuwar da zan yi bari qala yace fa idza rajulun yad'uni min wara'i yace sai ga wani mutum yana kwalla min kira a bayana qala yace qultu kad anzalallahu fi shay'an ina ji sai nace lalle Allah madaukaki ya sarkar da wani al'amari na qala yace kuntu sa'altani saifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ka tambaye ni dangane da takwabi wa laysa huwa li kuma ba nawa bane ni balle in baka wa innahu qad uhiba bali fa huwa laka to yanzu ka an bani takwabin nawa ne dan haka na baka shi wa anzalallahu hadhihi al-aya yas'alunaka 'anil anfal suna tambayan ka dangane da ganima ma'ana wannan tambayar da Sa'ad ibn Abi Waqqas kenan yazo yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam akan ya bashi wani abu na ganima sai manzon Allah ya ce ba nawa bane sai Allah ya saukar da aya a ce aluka an anfal suna tambayan ka dangane da ganima qul ka ce da su al anfalu lillahi war rasuli ta Allah da manzon Allah ne sai lokacin manzon Allah ya ga kenan yana da damar zai iya ba wani a ciki wannan hadisin bayan Imam Ahmad Abu Dawud da ma ya da shaka Imam Tirmidhi da kar Imam Nasa'i kuma Imam Tirmidhi ya ce hadisi ne mai kyau to shine wasu malamai suka ce wannan yana daga cikin wannan shine sababin saukan waɗannan ayoyi amma wasu malamai sai suka tafi akan hadisin ubada ta dan sami yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa shahidtu ma'ahu badran sai na halarci badar tare da shi faltaqan nas mutane suka hadu fa hazama Allah ta'ala al-aduwa Allah madaukake tarwaza abokan gaba فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون wasu daga cikin daga cikin sahabbai sai suka bi bayan su suna tarwatsa su suna karkashe su wa aqbala ta'ifatun 'ala al-askar wasu kuma sai suka zo suka dukufa 'ala al-askar akan wannan abin da dukiyar da su waɗannan kafirai suka watsar yahwunahu wa yajma'unahu suna tattara dukiyar suna tare ta wa daga ta'ifatun bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wasu kuma sai suka zo suka tsare manzon Allah la yusibul aduwwa minhu ghirra saboda kar abokan gaba su samu daman kawo hari wa annabi alaihi salatu wassalam hatta idza kana al-layl har sai da dare yayi wafa'an nasu ba'dhum ila ba'd mutane kowa ya dawo inda yake suka hadu qala alladhina jama'u al-ghanaima wadanda suka tara ganima domin wasu sun tafi sun bi abokan gaba wasu kuma sun tsaya suna tara ganima wasu kuma sun tsaya suna kare annabi sallallahu alaihi wasallama kun ga jama'a sun kasu kashi nawa kenan kashi uku da haka waɗanda suka tara ganima sai suka ce na hannu hawaina ha ai mu muka tara ganimar fa laysa li ahadin fiha nasibun ba wanda yake da rabo ba mu ba domin muka tara ta wa qala alladhina kharaju fi talab al'adu waɗanda suka bi abokan gaba kuma sai suka ce lastum bi ahqqa bihi ba ku fi mu cancanta da dukiyar nan ba nahnu hawainaha falaysa nahnu mana'na anha al'adu wa ai mu muka tarwaza abokan gaba muka hana su su debi kayan su inda mu bi su ba mun kore su ta ina za ku samu gani har ku tattara وقال الذين عهدكم برسول الله صلى الله عليه وسلم waɗanda suka kewaye manzon Allah suka tsare shi kuma suka ce lastum bi haqqa minna nahnu nahnu ahdakna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama suka ce ba ku fi mu cancantar wannan dukiyar ba don mu ne muka kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa khifna an yusiba al-adu minhu ghirratan fashagalna bihi dan gudun kada abokan gaba su kawo masa hari da haka muka shagaltu da tare annabi sallallahu alaihi wasallama da haka ba ku fi mu cancanta wannan dukiyar ba kenan kowa yana ganin cewa shi ya fi cancanta da dukiyar wannan yana ganin cewa shi ya kora abokan gaba da bai kora abokan gaba da ba a samu dukiyar ba ma wannan kuma yana ganin shi ya tattara dukiyar ai da haka shi ya fi cancanta da ita waɗannan kuma suna cewa mu da muka tare annabi muka kewaye shi ai mun fi kowa aiki mu muka fi kowa cancanta da dukiyar sai zama da cewa an samu saɓani tsakaninsu kun san haka abin duniya yake ko ba samu abin duniya ba inda za a zo na a ci haka ba yake cewa lokacin da za su tafi ba mutane za su iya tafiya yaƙi saboda Allah ba sa tunanin komai na samun wani abu amma sai lokacin da aka gama yaƙin kuma an samu ganima to sai kuma hankali ya koma kan dukiya da tare ake yi wani so yake ma ya samu ya shahada a lokacin bai samu shahadar ba amma kuma bayan an samu an nutsu kuma hankali ya dawo jiki sai kuma a fara tunanin abin da aka samu a wajen ganima domin ka san irin waɗannan marika ne na masu zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai kun gani akan duniya suke yakin dama gashi nan sun zo suna rikici akan ganima haka suke cewa shi yasa ma addinin musulunci bai hana cin ganimar ba bal ma addinin musulunci ya mata gata ne ya tsara ta da za a kashe ta yana daga cikin khususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abinda sauran al'umma ba su samu ba shi yasa ma wasu malamai suka ce akan ce al din ganima ake ce da ita al-anfal li'annaha la fidata li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda wani kari ne aka yi wa annabi domin sauran annabawa da suka gabata annabi sallallahu alaihi wasallam ba halatta musu ganima ba kamar yadda manzo Allah ya ce fuddiltu ala al-anbiya'i bi khamsin an fifita ni akan annabawa da abubuwa guda biyar daga ciki manzo Allah ce uhillat li al-ghanaim an halatta mun ganima wa lam tahilla li ahadin qabli amma bata halatta ba ga wani kafina da haka sai kowanne yana ganin cewa shehu dacewa fa nazalat yas'alunaka 'anil anfal qul al anfal lillahi war rasul fattaqullaha لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم Fa رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين da Allah madaukake sadakar da wannan yace manzon Allah shi yake da haƙƙin rabawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai rabawa musulmai to wasu malaman suka ce wannan shine sababin saukan waɗannan ayoyi to yana daga cikin abin da na gaya muku jiya akan samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sai su faɗi abubuwa daban-daban kuma su ce shine sababin saukan aya kamar yadda na faɗa abu ne wani lokaci abu guda biyu sukan faru sai aya ɗaya ta zo ta magance matsalar abu uku sukan iya faruwa sai aya ɗaya ta zo sai ta sai magance wannan matsalar wani lokacin kuma sahabbai abin ya sauka akan wani abu ne daban guda ɗaya amma idan wani abu ya faru irinsa sai su ce wannan shine sababin saukan ayar ba suna nufin wannan a kansa ayar ta sauka ba a'a suna nufin cewa akan irin waɗannan abubuwan ne ayar ta sauka to shine abin da ya faru a cikin wannan wuri mafi yawan malamai sun taba kan cewa kissa ta biyun nan hadisin ubada dan samin Allah ya kara masa yadda hadisin da al-imam al-imam tirmidhi ya ce hadisi ne mai kyau da Ibrahim hibban imam al-hakim ma inganta cikin littafin sa al-musaddara suka ce shine sababin saukan ayoyin to amma da yake yayi iri daya da na wancan yayi kama da shi da haka shi yasa su sahabbai suka ce shine wannan wasu malamai suka ce shine sababin saukar ubangiji ta'ala da yace ka 'anil anfal muka ce al-anfalu al-ghanaim ganima ne ake ce ita al-anfal wannan ɗaya ne daga cikin maganganun malamai akan al'amfal wasu malamai suna cewa abinda ake cewa al'amfal jam'i ne nafal nafal kuma <coughs> da hausa an ka fassara shi ka ce ƙari ziyada don haka wasu siyasa suka ce a'a ba wai gaba ɗayan ganima ne ake ce da ita al'amfal ba a'a akwai abin da ake ce da shi an nafal wata dukiya da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko shugaba yakan iya ɗauka ya ba wani daga cikin mayaka ko dai ya zama cikin abin da aka yi dan a kwadaitar da mutane wani lokacin idan an je yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan ce duk wanda ya kashe wani to kayan jikinsa da takwabinsa nasa ne mallakarsa an bashi yana daga cikin dabarun yaƙi akan kwadaitar da mutane wajen su yaƙin to wannan ana ce da shi nafal ƙari wani lokacin kuma akan yi haka kawai ba tare da an sakanta cewa sai ka yi kokari ko sai ka kashe wani ba a'a haka kawai bayan an raba ganima wani lokaci kafin a raba ganima annabi sallallahu alaihi wasallam yana da dama ya dauka ya ba wani ya ce an baka kaza an baka kaza an baka kaza saboda wata maslaha da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kula ko shugaba ya kula da ita to ana ce da shi nafal to wasu malamai suka ce shine ake magana anfal ana wasu suka ce a'a alfai'u ake nufi alfai'u kuwa ita ce dukiyar da ta zo hannun musulmai daga abokan gaba ba ta hanyar yaƙi ba ita ce alfai'u duk dukiyar da ta abokan gaba ne amma sai ta dawo hannun musulmai ba kuma ta hanyar yaƙi aka yi ba ita ce ake cire ita alfai'u kamar yadda Allah madaukake shi ma afa Allahu ala rasulihi من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم abin da Allah maɗaukaki ya koro shi ya juyo da shi wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama. ba tare da an sha wata wahala ba babu yaƙi da shi ne ake shirya alfai'u wasu malamai suka ce suna ana magana akan alfai'u ne anan, wasu suka ce ana magana ne akan alkhumus shine al'amfal din anan me alkhumus alkhumus shine ɗaya bisa dukiyar ganima da Allah madaukaki ya ce tana hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawm al furqan yawm al taqal jam'an ubangiji ta'ala ya abinda kuka samu a wajen ganima ta yaki fa anna lillahi khumsahu to kashi ɗaya cikin biyar shine khumsi wannan na Allah ne walin rasuli na kuma manzan Allah walidil qurbe na makusantan annabi wal yatame na marayu wal masakini da miskine wa da kuma yan tafarki matafiya to wannan shi ake ce da shi khumus idan aka je yaki a cikin dukiyar da aka samu ta ganima gaba ɗaya. za a kasa ta kashi biyar kashi ɗaya shine khumus ɗaya bisa biyar wannan yana hannun annabi sallallahu alaihi wasallama shi zai tasarrufi a kansa kashi hudu a cikin biyar kuma shine za a raba waɗanda suka je yaƙi wanda yake da doki a bashi kashi uku wanda ba shi da doki a bashi kashi ɗaya saboda shi doki yana cin kaso biyu ne domin doki a wajen yaƙi wancan lokacin kamar igwa ce babban makami ne kare dangi a yaƙi da haka shi sa ake kamba lamarin doki a to yanzu mutumin da yake cikin tanka ta yaƙi da wanda yake rike da bindiga shi kadai ka hada aikin su to doki kamar tankar yaƙi ne a wancan lokacin da haka shi yasa duk wanda yake da doki sai a bashi dokin a bashi kaso biyu shi kuma mai dokin a bashi kaso daya wanda kuma ba shi da doki kaga shi bai da kason doki kenan da haka sai a bashi kaso daya a cikin wannan kashi guda hudu kashi ɗaya kuma yana hannun annabi sallallahu alaihi wa sallama to wasu malamai suka ce ana magana akan wannan kumusin ne wasu malamai suka ce a'a ya salu na ka'an al'amfali ana magana akan khumusul khumus me khumusul khumus shi wannan ɗaya bisa biyar one over five da aka ce wannan yana hannun annabi shi ne tasarrufi a kansa to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan kasa wannan kashi ɗayan gida biyar daya nasa ne alaihi salatu wassalam da shi yake shi da gidansa da shi ne yake ware abincin shekara a gidansa alaihi salatu wassalam sun san gidan manzan Allah akan yi tanadi akan yi tanadin abinci har na shekara guda sai dai baya shekara saboda kyautar manzan Allah alaihi salatu wassalam sai a ware abincin shekara amma ba zai shekara ba kuma sai ga abinci ya kare a gidan Annabi alaihi salatu wassalam to kashi daya na manzan Allah alaihi salatu wassalam ne kashi daya a ciki na dangin manzon Allah alaihi salatu wasalam da ahlul bait kashi daya na marayu ne kashi daya na miskinai ne kashi daya kuma na 'yan matafiya ne haka manzon Allah yake kasa su gida biyar to wannan kashi na farko din wanda aka ce na annabi ne alaihi salatu wassalam shine ake magana wasu malamai suka ce shi ake nufi da khumusul khumus wanda a cikin sa ne idan dukiya ta samu a cikin wannan dukiyar ne za a ce wannan dukiyar ta manzan Allah ne idan an raba dukiyar ganima kashi biyar kashi ɗaya kashi ɗayan a sake raba shi kashi biyar manzan Allah sai ya ɗauki kashi ɗaya shine nasa a haka ma manzan Allah ya ta yin kari wasu ta ɗauka yana kyautarwa wasu yana ba wasu alaihi salatu wassalam to wasu malamai suka ce a kan wannan ake magana amma ingantacciyar magana ana magana akan al'amfal ana magana ganima ne yasalunaka anil anfal qul al anfalu lillahi war rasul kace gaba ɗayan ganima al'amarin Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai a dai abin tambaya anan shine ita fa ganima an riga an san hukuncin ta musulunci domin Allah madaukaki ya ce wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu ɗaya bisa biyar shine na Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sauran kashi hudun kuma an sani ana rabawa sauran mayaka ne to amma yaya kuma nan ubangiji ala sai ce gaba ɗayan ganimar ta Allah da manzon Allah ne ina sauran mutane mujahidun da suka je jihadi shine wasu malamai suka ce ai da a farko ne aka saukar da wannan hukunci amma daga shi aka shafe hukuncin lokacin da Allah ya ce wa alamu annama ganimtum min shay'in fa anzal ila khumsahu to sai aka gane kashi ɗaya cikin biyar shine zai koma a hannun manzon Allah alaihi salatu wasalam kashi huru kuma za a raba waɗanda suka je yaƙi yas'alunaka 'anil anfal qul al anfalu lillahi war rasul wannan zai nuna maka yadda addinin musulunci ya tsara abu komi daki daki babu wani abin da ake yin sa haka kawai babu tsari komai addinin musulunci da tsari yake tafiya a kansa ba a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗauke dukiyar shi kadai ba ba yadda da haka ba bar sai aka ce a raba kashi biyar ya ɗauki kashi ɗaya kashi ɗaya ma ya sake raba shi kashi biyu da ɗauki kashi ɗaya sauran sauran duk da masu ji kuma sannan ba a ce manzon Allah tun da shi annabi ne kar a bashi komai ba sai ya zauna hannu baka hannu kwarya ba a ce haka ba duk za ka gane wannan tsarin addinin musulunci ne malamai sun yi sabani bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallama idan musulmai suka je yaki in aka samu dukiya aka cire kumusi waye zai dauke kumusin wasu suka ce babu kumusi tun daga manzon Allah ya rasu to ba kumusi wasu kuma suka ce a kullum shugaba shi ake ba kumusi kumusi za a ɗauka a bashi saboda shi shugaban in bai ci abinci ba ta yare zai shugabancin ai ba zai yi ba ba zai zauna ya shugabanci wa mutane ba shugabanci yana bukatar tafarrugi yanzu kuka sa shugaba aka ce shine shugaba kuma yana tafiya kasuwa ina zai gaya muku shugabancin ba zai yi ba shi za lokacin sai na abubakar radiyallahu ta'ala aka nada shi khalifa sai ya kwaso shirkin sa da safe zai tafi kasuwa aka sai na za ka je khalifa annabi ya zan tafi neman abinci mana in ka ce ai ba zai yi ba in ka tafi nema abinci wa zai gudanar da shugabancin ai dole a zauna a cikin dukiyar al'umma dai dukiyar da take bai tulmali ta gwamnati a ce za a dinga dauka a dinga baka kana ci da haka ingantacciyar magana ko da yaƙin musulunci aka yi bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kumusin nan za a ba wa shugaba ne a danka a hannunsa shi kuma ya sarrafa shi yadda musulunci ya tsara amma ba za a bar shugaba shi ba komai hannunsa ba yana daga cikin abin da wasu suke yi na cin dukiyar mutane bil batil aklu amwalin nas bil batil suka ce shi ya ana ɗauka a cikin dukiyar kowace irin dukiya ne da haka idan kana idan kana mabiyi malami zai ɗora maka humusi in ka ɗauko albashin ka zaka raba kashi biyar ka bashi kashi ɗaya in kai noma amfanin gonan ka zaka raba kashi biyar ka bashi kashi ɗaya in kai dan kasuwa ne zaka rinka raba ribar da kake samu kashi biyar ka bashi kashi ɗaya akwai masu yin irin wannan akudu amwalin nasu bil batil ne wallahi cin dukiyar mutane da barna ne a dukiyar ganima ne ake ɗaukan kumusi amma me ya kawo kumusi kuma cikin kasuwanci kasuwanci Allah madaukaki ya masa tsarin sa daban na zakka amma wancan wata dabara ce kawai ta cin kuɗin mutane ake Allah ya kiyaye a cikin wannan kumusin da ake bari wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake rabawa kashi biyar ya ɗauki kashi ɗaya kashi ɗaya ba makusanta Kashe ɗaya ba miskinai kashe ɗaya ba marayu kashe ɗaya ba matafiya a cikin wannan ne dukkan abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari a duniya da dukiya domin ba shi da wata hanya ta samun dukiya sai wannan alaihi salatu wassalam shi yasa bai bar wani kayan duniya ba bai bar tarkace ba daga gona guda ɗaya sai doki guda ɗaya sai sulkensa na yaƙi sai yan rigunansa da ba su taka kara sun karya ba shi na abin da manzo Allah ya a duniya kuma a cikin wannan khumusul khumus ne da ake ba shi ya samu wannan to dan wannan abin da ya bari din dai na khumusul khumus shine wanda aka samu sabani tsakanin sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala da na Fatima alaiha salam radiyallahu anha bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta zo zan sayin na abubakar radiyallahu ta'ala ta ce ina gado a raba mana gado a bani gadon babana ta ce in ka mutu kaiwa zai gaje kai ce yaya na suka ta ce to nima in gaji mahaifina mana sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai ya shiga ɗaka mai wuya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce nahnu ma'ashar al-anbiya la nura ma taraknahu sadaqa inna ma'ashar al-anbiya la nura la nura ma taraknahu sadaqa yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mu taron annabawa ba a cin gadon mu duk abin da muka bari sadaka ne in mun mutu mun bar dukiya to sadaka ne dama ba su da sarkashin dukiyar da za su bari da haka abin da muka bari sadaka ne yanzu sai na abubakar ya shiga tsaka mai wuya gashi manzon Allah ya ce dukiyar da ya bari ba a yin gado ba a raba gado a nan cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma matan annabi sun hada sun yi kwamiti sun tura jekada sun ce ka je wajen abubakar radiyallahu ta'ala daga ce ba mu gadon mu. za su tafi aka na na aisha sai ta ji labari ga abin da ake ga abin da take a a kar ku fara me yasa tace naji manzon Allah yana cewa inna ba'ashar al-anbiya ila nuna la nuraf ma taraknahu sadaqa naji manzon Allah yana cewa mu annabawa ba a gada mu abin da muka bari sadaka ne sayyidina ali radiyallahu ta'ala shi ma yace ya ji manzon Allah ya faɗa da yawa daga cikin sahabbai suka ce sun ji manzon Allah ya faɗa sa? yanzu sayyidina ali radiyallahu ta'ala sayyidina abubakar radiyallahu yana tsakanin tsaka mai wuya guda biyu ya hana su gado su ce an hana su gadon su ya hana na fatima ta ce an hana ta gadon babanta ya hana matan annabi su ce an hana su gadon mijinsu ya hana abbas ya ce an hana shi gadon ɗansa domin a cikin maza waɗanda za su yi gadon annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin ba wanda zai gaji shi sai abbas ibn abdul muttalib domin shi baffan annabi alaihi salatu wasalam ne sai na ali ba zai gaje shi ba saboda shi dan baffansa ne kuma in baffa yana nan ya tare dan baffa ya sha makance shi da gado ba zai ci ba inda baffan baya nan dan baffa zai ci gado to amma yanzu baffa yana nan da haka dan baffa ba shi da gado da haka magadan annabi alaihi a lokacin a lokacin abbas yana ciki matan manzon Allah suna ciki na na Fatima radiyallahu anha tana ciki tace kadai ta saura a ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin to sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu siddiqu hadhihi al-umma ba zai yi ya bar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi maganar na na Fatima ba ko ya bi maganar Abbas ko ya bi maganar matan Annabi ba sai ce ni dai na ji manzon Allah yana cewa lalle mu taron annabawa ba a gada mu duk abin da muka bari sadaka ne dan haka gado dai ba zan ba ku ba tunda manzon Allah ya ce ba a bayarwa amma duk liability ku zan dauka yanzu dan Allah in kana da adalci yanzu wanne yafi masa sauki shi ya ba su gadan yafi masa sauki ko ya dauki nauyin su ne yafi masa sauki ya ba su gadan yafi sauki ai nauyin kan wahala ne manzon Allah ya rasu ya bar mata tara gana na man Allah ya kara mata yadda da mijinta Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala ga ƴaƴansu ga su Abbas radiyallahu ta'ala dangin manzon Allah alaihi salatu wassalam amma sai na Abubakar ce zan dauki nauyin ku gaba daya amma gado manzon Allah ya ce ba za a bi haka annabi zan bi ba zan bi ku ba to a ɗabi'a a ɗabi'ance in kai tsammanin za a baka wani abu na dukiya na abin duniya ka sa rai za a baka da ka je sai aka yi maka bayanin cewa abin nan fa ba da ba kai a ciki ko ka fahimci cewa wannan abin lalle baka tantance shi ba dole sai ya so sa maka rai saboda ka yi bajar da shi ka sa tsammani Tunda za ka sa tsammani tunda za ka sa tsammani dole zai sosa maka rai wani daga ta abin da ya sa ran na Fatima radiyallahu ta'ala anha amma banda wannan babu wani rikici tsakanin na na Fatima radiyallahu anha da sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu kuma sayyidina Abubakar ya fita ta gaskiya ba zai bar magana annabi ya bi ta ba to amma in ka je yadda ake kururuta wannan maganar sahabban manzon Allah sun zalunci ahlul baiti sun kwace musu dukiya sun kwace musu gona sun yi kaza sun yi kaza karairai wanda ba su da tushe wallahi kuma tallahi duk duniya ba mai san iyalan gidan manzon Allah kamar sahabban annabi wallahi babu duk duniya babu wanda ya sai so iyalan gidan manzon Allah irin yadda sahabban manzon Allah suke son su sai suka ce to ya za a ce wai taron annabawa ba ba a gadon su bayan gashi nan ayoyi sun tabbatar da ana yin gado wa ta Sulaiman Dawud gashi nan annabi Sulaiman ya gaji annabi Dawud annabi Sulaiman ya gaji babansa Dawuda me yasa za ku ce ita kuma na faɗa ba za ta gaji annabi ba gadon da gadon da annabi Sulaiman ya yi wa annabi Dawuda gadon kuɗi ne in gadon kuɗi ne shi kadai ya yi fa me yasa sauran yayan baba su ba wanda yake nuna ba gadon kuɗi bane gadon me gadon annabtaka ne gadon ilimi ne gadon addini ne shi yasa lokacin da annabi annabi zakariya yake roƙon ɗa Allah ya bashi ɗa yace ni wa yarisu min ali wa ja'alhu rabbi radiya dan da nake so gaba ne saboda zai gaje ni zai gaje ni dukiya ne a'a domin ya ce ya rufu ni wa ya rufu min ali yaquba ya gaje ni ya kuma ya gaji ƴaƴan yaqubu alaihi salam ƴaƴan yaqubu ba su da ƴaƴan da su gaje sun abin duniya ne suna da shi amma me yake nufi ya gaji ilimin su ya tsayar da addinin Allah tabaraka wa ta'ala ya zama mai umarni da kyakkyawa mai hali ga mummuna abin da yake tsoron cewa waɗanda suke nan idan ya mutu yana ganin cewa ba za su sauke wannan haƙƙin ba ba za su je akan addini ba da haka yake roƙon Allah mu dauke bashi wani ɗa wanda zai gaje shi wajen isar da sakon Allah wannan abin da zai nuna maka cewa dukiya ba a gadonta wajen annabawa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce al anbiya al ulama warasatul anbiya fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrasu al fa man akhadahu akhadha bi hadd wafiri manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace malamai su ne magadan annabawa yace domin su annabawa ba gadar da kuɗi ba barin kuɗi a gada abin da suke shine ilimi ina an to wannan dukiyar da manzon Allah ya bari din abin nufi shine a cikin khumusul khumus din nan ne shine aka samu wannan dukiyar dukiyar da bata taka karata karya ba yas'alunaka 'anil anfal qul al-anfalu lillahi war rasul to idan mun san cewa ita ganima ga yadda ake raba ta to anan Allah madaukaki yace ta Allah ne da manzon Allah a can kuma mun ji cewa humusi ne kawai ake ɗauka a kawo a kawo wajen Annabi sallallahu amma sauran arba'il khumus ma'ana hudu cikin biyar ana raba waɗanda suka je yaƙi ne to amma nan kuma Allah madaukaki ya ce na Allah da manzon Allah sai su malamai suka ce da haka aka yi abu amma daga baya waccan ayar da ta sai ta raba abun kuma khumusin ne yake zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma sake raba shi kai biyar kamar yadda kamar yadda ya gabata sauran kuma a raba waɗanda suka je yaƙi ubangiji ta'ala ce fattaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa wa aslihu zata bainakum kuma ku daidaita abin da ke tsakaninku wasu malamai suka ce ku daidaita tsakaninku nan saboda musayya da aka samu tsakanin sahabbai waɗannan suna cewa mu muka tattara dukiyar waɗannan suna cewa a'a mu muka kora abokan gaba waɗannan su suna cewa mu muka ba da kariya wa annabi kowa yana ganin cewa shi cancanta da a bashi wannan ganimar sai Allah madaukake shi a al'amarin yana hannun manzon Allah shi zai raba yadda ya so ku dai fattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah wa aslihu zata bainakum ku dinke barakar da take tsakaninku ku sulhunta wa adiullaha wa rasulahu ku bi Allah da manzon Allah abinda zai ba ku haɗin kan abinda zai ba ku dinkewa da zai ba ku dinke barakar da ke tsakaninku shine ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk al'ummar da take so ya zama da cewa kanta ya haɗu sun daina gaba da juna sun daina kiyayya da juna to su bi Allah su bi manzon Allah idan duk al'umma ta taru a san bin Allah da manzon Allah to ba za a samu matsala ga kali ba amma idan ba a bi Allah da manzon Allah ba to za a ringa samun matsala wa adi'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin in har kun kasance masu imani in din nan wasu malamai suka ce ma'ananta in domin in kace ku bi Allah ku yi manzan Allah in har kuna da imani kenan ba tabbas cewa suna da imani kenan ko tunda ana cewa in kuna da imani to ku bi Allah ku bi manzan Allah kamar ana shakka akan imanin nasu ne to shi yasa malamai suka ce ai ma'ana guda biyu ne ko dai ya zama in dinnan bi ma'ana in, ai wa atiqu Allah wa rasulahu iz kuntum mu'minina ku bi Allah ku bi manzan Allah tunda ku masu imani ne koko in din nan littahdir ne kwadaitarwa ne kakan faɗi haka wa mutum ka san yana da abun amma saboda ka kwadaitar da shi akan abun sai ka ce in kana da kaza ka mun kaza dan ce ka in kai dan halal ne karka sake yin kaza din nan kana kokon da kan shi dan halal ne amma saboda kana so ka sace yi me ka sace wannan abu ka ce in ni dan halal ne ko ba zan sake zuwa gidanka ba kai ka san kai dan halal din ne ai amma kana faɗa ne saboda ka nuna masa wato ka nuna masa cewa lallai da gaske kake ba za ka yi wannan abun ba kakan yi saboda ka kwaɗaitar ko ka nuna jagewar ka kan wannan abu ba gudu ba ja da baya sai zama kenan Allah madaukaki yana kwaɗaitar da su ne akan ku dage ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na'am وإن girma da ɗaukaka ya ce innamal mu'minuna iyaka masu imani allazina idza zukira Allah su ne waɗanda idan aka ambaci Allah wajilat qulubuhum zukatansu sukan firgita su razana su tsorata wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin Allah zadatuhum iman ayoyin Allah din sai su kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma suna dogaro ne ga Allah subhanahu wa ta'ala alladhina yuqimuna as-salah sune waɗanda suke tsaya da sallah wa mimma razaqnakum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga abin da muka arzuta shi da shi ulaika humul mu'minuna haƙa. Ubangiji ta'ala ce waɗannan sune masu imani tabbas lahum darajatun inda rabbihim suna da darajoji a wajen ubangijinsu wa maghfiratun kuma suna da gafara wa rizqun karim da kuma arziki wanda yake na karamci Allah maɗaukaki zai ba su Allah ka ba mu ubangiji ta'ala ya ce iyaka masu imani su ne waɗanda idan aka kira sunan Allah aka ambaci Allah zukatansu kan tsorata domin alwajal shine tsoro idan an ce wajala ma'ana ya tsorata ya firgita kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce wallazina yu'tuna ma ma'atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un waɗanda suke yin abin da aka ce su yi dunna ibada sun yi nauyace-nauyacen da Allah maɗaukaki ya ce ya ɗora musu duk sun sauke wa qulubuhum wajilatun amma zukatansu suna tsorace me yasa suke tsoro da na Aisha radiyallahu anha ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce ya ma'aikin Allah waɗannan mutanen kan wai su ne masu yin sallah suna azumi suna zakka suna kaza suna kaza amma kuma ta gefe ɗaya suna sata suna zina suna wani abu suna wasu ayyukan saban Allah sai manzo Allah ya ce ba haka bane ya Aisha su ne waɗanda suna sallah suna azumi suna zakka amma suna jin tsoron ko ba a karba ba shine ma'anan wallazina yutuna ma ata wa qulubuhum wajilatu suna tsorace saboda ba su da tabbacin an karba ma'ana alwajal ana nufin tsoro da shi haka ma Allah madaukaki ba mu labari a cikin kisar annabi Ibrahim da bakinsa mala'iku da suka zo yace wa nabbi'ukum an dhayfi Ibrahim إذ دخلوا fa فقالوا salama قال إنا منكم وجلون yace masu tsoro ne mu gare ku muna jin tsoro saboda yayi baki ne baki ne ya ka zo bako an kawo masa abinci ya kici dole ka tsorata ka ce wannan irin bako ne matafi a ciki da ka gan shi ka ga matafi kuma ka kawo masa abinci kuma ya kici kuma bakon ka ne to ce mu fa tsorace muke da ku to Allah madaukaki ya ce masu imani na gaskiya sun an karanta musu ayar Allah an ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala to zukatan zukan tsorata ne wa idza tuliyat alaihim ayatu in kuma an karanta musu ayoyin Allah zadatum imanan sai ta kara musu imani zuciyar mumini an karanta masa ayar Allah aka ce Allah ya hana kaza Allah ya ce idan mutum ya yi kaza zai masa ukuba to yakan tsorata yakan firgita a wani wuri kuma Allah madaukake ce an karanta masa nutsuwa yake samu sai ya kara samun nutsuwa in an karanta masa in an karanta masa ayar Allah sai ya kara nutsuwa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub waɗanda suke masu imani wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah zukatansu suna samun nutsuwa ne da ambaton Allah in an ambaci Allah sai su ji sun nutsu ala bi dhikrillah tatma'innul qulub ubangiji ta ce dama zukata suna samun nutsuwa ne ta hanyar tsoron Allah a ta hanyar ambaton Allah to idan an tambaye ka za a hada wannan maganar guda biyu a nan ubangiji ta halace in an kira sunan Allah sai su zorata in an ambaci Allah sukan firgita can kuma Allah madaukaki ya ce in an kira sunan Allah sai samu nutsuwa da nutsuwa da tsoro suna haduwa ne nutsuwa daban ai tsoro daban to abubuwan bangare guda biyu ne suna samun nutsuwa ta hanyar yadda da cewa lalle magana ta Allah ne idan an karanta musu ayar Allah aka gaya musu Allah ya ce zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza sai suna samun nutsuwa ta bangaren yarda da wannan abu ba sa shakka ba sa kokonto domin wanda ya samu kini akan abu yana da nutsuwa akan wannan abu amma nutsuwa shine wanda yake da shakka akai to amma ta gefe guda kuma suna tsorace da abin da aka faɗa na narkon azaba in azaba ne a ciki da haka suka haɗa wannan abuwa guda biyu suna gaskata Allah don haka suke samun nutsuwa da ayoyin ba sa karyatawa amma kuma suna tsoron azabar Allah baraka ta'ala ubangiji ta'ala ya hada abin a wata aya الذي نزل أحسن الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أتكين آية ده in an karanta musu ayoyin Allah sai fatun jikinsu su rinka tsorata suna firgita amma kuma zukatan suna samun nutsuwa ma'ana duk irin abin da aka faɗa in dai daga Allah ne to suna nutse da cewa lalle wannan gaskiya ne maganar Allah ne ba sa karetawa amma suna jin tsoro saboda shi mumini na gaskiya duk inda ya kai da imani duk inda ya kai da aiki na gari baya jin cewa ya sakankance cewa shi Allah shi ya tsira a ranar alkiyama duk inda ya kai baya jin cewa shi ya tsira ya ji cewa ai ya bauta wa Allah kamar yadda ya kamata ya bauta masa kullum yana ganin cewa bai yi abin da ya kamata a ce ya yi ba ne. yayi bane إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم Idan an karanta musu ayoyin Allah zadatun imanin sai da kara musu imani kuma wajen ahlus sunna imani yana karuwa kuma yana raguwa in ka ga mutum ya kara ayyukan alkhairi to imaninsa ya karu ne in kaga mutum ya rage aikin aikin alkhairi to imaninsa ya ragu domin Allah madaukaki a nan ya ce wa idza tulat alaihim ayatu zadatum iman ta kara musu imani haka ma Allah ya ce huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim domin su kara imani akan imaninsu ashe imani yana karuwa وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ما إيمانكم إيمانا سيكاروا وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون duk lokacin da aka saukar da ayoyin Allah masu imani suna ƙara imani haka kuma imani yana raguwa to da imam al ya ce kaida duk abin da yake karuwa to yana raguwa duk abin da ya karɓi karuwa to zai karbi raguwa yace tunda alqur'ani ya nuna mana cewa imani yana karuwa to dole mai yarda cewa imani kuma yana raguwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazni zani hina yazni huwa mu'min wanda ya zina bai yi zinan ba sai da imaninsa ya ragu wala yasriqu sariqun hina yasriqu huwa mu'min barawo baya yin sata lokacin yana da imani cikakke dole sai imanin ya ragu ba wannan hadisin ba yana kore imanin bane yana nuna raguwar imani domin imanin mataki mataki ne shi yasa a cikin masu imani akwai wanda za su shiga wuta amma saboda imanin nasu za a fito da su imanin nasu ne dan kankani shi yasa a wajen riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yakhruju min an-nar man kana fi qalbihi adna adna adna mithqala dharratin min al-iman wanda yake da mafi kankantan mafi kankantan mafi kankantan imani shi zai fita daga cikin wuta amma bayan an azabtar da shi saboda imanin nasa kaɗan ne kenan imani yana raguwa imani kuma yana karuwa ta wata hanya imani yake karuwa imani ya karuwa karuwa ta hanyar ilimi duk lokacin da kake neman ilimin addini to imanin ka zai karu saboda abin da baka sani ba da yanzu za ka sani kai imani da shi idan kana karanta littafin Allah za ka rinka fahimtar wasu sakonni wanda da baka gane su ba sai ka gane a ce Allah ya ce ai kaza da baka sani ba sai kai imani da shi kaga imanin ka ya karu ya karu ne kuma ta hanyar ƙara karatu da kai sannan imani a cikin zuciya ma yana karuwa haka kuma imani yana karuwa a cikin gaɓoɓi idan mutum da yana sallan nafila a raka'a goma sai ya koma yana karawa to imaninsa ya karu kenan da yana yin nafilfili a bayan sallan azhar yana yi amma ba kullun yake yi ba sai dawo yana yi kullun to imaninsa ya karu da yana karanta alkur'ani kullun izufi bi ne a rana sai koma yana karanta izu hudu to imaninsa ya karu shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sau da yawa sukan kira juna su ce ta'alau nazdadu imanan ku zo mu kara imani Sai a shiga littafin Allah a karanta a fahimci wani saƙonni da ke ciki, sai a ƙara imani da abinda Allah baɗo ka ke faɗa, sai imani ya ƙaru. In na malmome nuna lafiyana idan zikirallahu wajen ƙulubu, mu idan turetu aIlihim ayatu, zaɗatun imanin wahalhara bihumi ya tawakkalu, kuma suna dogaro ne ga Allah Ta-Barakau Ta'ala. Masu imani na gaskiya ba sa dogaro ga sai ga Allah. Kamar an tambaya an ce su waye sai Allah ya ce al-lazi na Yaukayi mun a waɗanda su ke da sallah. menene sai da sallah yin ta kamar yadda Allah madaukake yake so a yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karantar manzon Allah ba wani abin da ya bari na sallah shi ya karantar da sahabbai yace sallu kamar muri usalli ku yi sallah kamar da ku ga yin sallah saboda haka ba wani lokaci manzon Allah sai ya hau kan munbari yake yin sallah yace ku zo ku gani yadda nake sallah yana kan munbari daga nesa kowa yana ganowa me yake yi wanda inda yana kasa ne na sahun gaba ne kawai za su ganshi na baya ba za su gano me yake yi ba amma manzon Allah sai hau munbari yana sallah duk saboda kowa da yake cikin masallacin ya gano me yake yi idan ya zo yin sujjada manzon Allah sai sauko daga kan mumbarin sai yi sujjada a gindin mumbari yasjudu ala aslil mumbar sai mumbar sai sai sujjada wurin idan ya gama sujjada kuma sai ya sake hawa sama saboda duk abin da yake yi a duka gani saboda dama shine hikimar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin Allah madaukaki yana so mu bauta masa yadda yake so ba yadda muke so ba da haka shi yasa ya turo manzo na musamman domin ya gwada mana ya zamu bauta masa to sallah ba ta zama tsayayya sai an yi ta yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta alladhina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnakum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga abin da muka arzuta su da shi wasu malamai suka ce zakka ne ake magana ana suna ba da zakka wasu suka ce a dukkan infaki kowane irin ciyarwa kai ya shiga cikin wannan aya ulaika humul mu'minuna haqqan Allah madaukaki yace waɗannan fa sune mu'mine na tabba sune mu'mine na gaske ma'ana sune masu cikakken imani domin imanin hawa hawa ne yan uwa imani hawa hawa ne na wani ya fi na wani na wani ya fi na wani to waɗannan masu wannan sifar ubangiji ta'ala ce ulaika humul mu'minuna haqqan sune mu'minai masu cikakken imani Allah ka sa mu cike wani mutum ya tambaya al-Hasan al-Basri yace da shi a anta mu'min kai mumini ne wannan wace irin tambaya ne yace kai mumini ne yace in kunta turidu turidu bil imani al imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi fa ana mu'minun in kana nufin imani imani da Allah da imani da mala'iku da littattafai da manzani da ranar karshe yace to ni mumini ne haka ke nufi amma in kana nufin Allah madaukaki da yace innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajalat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna Ya ce in waɗannan kake nufi ka to wannan kan ba sani ba ina ciki ko bana ciki wannan yake nuna ce baka ruduwa ka ce kai kana da cikakken imani shi yasa ma musulunci aka hana ka ce ni mumini ne sai dai ka ce ni musulmi ne saboda in ka ce ni mumini ne kamar kana izlagin wannan imanin akan ka da kai mai cikakken imani ne lahum darajatun inda rabbihim ubangiji ta'ala yace suna da darajoji a wajen ubangijinsu darajoji a gidan aljanna domin gidan aljanna daraja ne kamar yadda Allah ya ce hum darajatun inda Allah daraja daraja ne a cikin gidan aljanna wasu suna saman wasu wasu suna saman wasu wa maghfiratun kuma suna da gafara wa rizqun karim suna da arziki mai girman gaske lallai muminai a gidan aljanna hawan hawa ne shi yasa ma imam Muhammad ya fitar da hadisi da ahlus sunan daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa inna ahlal jannati la yatara'una ahlad darajati al-ula كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم النبي صلى الله عليه وآله sallama yace ‘yan aljanna za su rinka ganowa ahalar darajatun ula waɗanda suke da maɗaukakiyar darajar nan can kamar yadda kake hangowa tauraro mai dusu dusu can a nesa kake hango shi a sararin sama to haka wasu za su rinka ganowa wasu a gidan aljanna manzon Allah ya ce na can saman akwai abubakar da umar a cikin su Allah ka samu muna ciki mu kan sai dai mu ta addu'a ba mu da hanyar da za a ce muna ciki ko ba mu ciki balle mu gane eh mun je ta amma abubakar da umar su kan manzon Allah ya ce suna ciki sun haye su Allah ka samu haye mu ma abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in akwai yan uwa masu neman addu'o'i akwai wanda suka rubuto wasiku suna neman addu'a masu bukatu wasu ba su da marasa wasu suna da marasa lafiya duk muna addu'a muna addu'a ga waɗanda suke da bukatu a cikin Allah madaukake biya musu bukatun su na alkhairi masu damuwoyi Allah ya yi musu marasa lafiya Allah madaukake ya ba su lafiya fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik